komai ba don kawar da mu'ammar gaddafi donald trump ya fito ya faɗa su ne suka ka samu dama an yi kaza an yi kaza an yi ku dinga magana don allah irin wanda mutane za su fahimce ku irin waɗannan ƙarairayin da mimbari da sunan malinta yana bayyana kusan yana bayyana ba kusan duniya ga abin da ake yi da sauransu mutane ba su yi kaza ba mutane ba su yi kaza da sauransu ba ku dinga faɗan gaskiya abin da kuka sani ku faɗa wanda ba ku sani ba ku ja baki ku yi shiru amma malam a ina ka samu wani batun an ce wai wai wai wai wai wai Libya zanga zangan da aka yi shi ya jawo turawa ne suka shiga suka bata Libya batun Siriya uwa kasashen Larabawa ga wanda ba su sani ba zanga zangan kasashen Larabawa ya fara ne a kasan tunis zanga-zangar larabawa ya fara ne a kasashen tunisia na ga uwa suna samun akwai ah, network problem akwai matsalar murya idan ana jin sai a gaya mu idan layan uwa idan ana jin murya na yanzu sai a samun yes idan kuma ba a ji to sai canza yanayin kariya yawwa to abinda da yake faruwa ƙasashen larabawa ga wanda ba su sani ba akwai waɗanda akwai manufa a cikin zanga-zangar ƙasashen larabawa isra'ila ƙasan isra'ila tana middle east ne Ƙasar isra'ila tana middle east tana tsakiyar ƙasashen larabawa don haka duk wata ƙasa da take da ƙarfi babban barazana ce wa isra'ila dole a yi ƙoƙari a ga an karya ta don haka aka fara da iraki aka ce akwai nukiliya lokacin bush aka je aka duba babu nukiliya babban burin shine a wargaza kasan iraki kar ta zamanto barazana wa isra'ila bayan ƙasan iraki sai wacce ce ƙasa mai ƙarfi sai siriya shine da aka zo aka fara wannan zanga-zangan kaga an yi creating an je an rusa ƙasan da sauransu amma mutane ku ba ku san ma me dalilin zanga-zangan ba tunusiya fa maganar da ake mutum ɗaya ne ya fito mutum ɗaya ne ya fito ya ƙona kansa saboda yana jin yunwa da shi da iyalansa ƙasar ta rikice kuma shugaban ƙasan ya tafi kuma har yanzu ƙasan tana zaune a lafiya amma sai ga mutum ya fito yana ga mun ga abin da ya faru a Libya me ya faru a Libya ka san me ya faru abin da ya faru abu ɗaya ne fa ya faru Donald Trump ga bidiyon sa ana da shi ya faɗa su suka shiga ƙasan dan su kawar da Gaddafi ba wai zanga zanga bace irin tamu sannan yanzu ko kun san cewa a halin da Libya take ciki yanzu ta fi Najeriya jin daɗi 'yan Libya sun fi Najeriya jin daɗi a yanzu haka libya ta fi najeriya a yanzu halin da ake ciki wanda yake zamfara ko wanda yake sokoto ko wanda yake kebbi ko wanda yake wani yanki na katsina ko wanda yake wani bangare a naija shine zaka zo kana gaya masa wannan magana to yanzu shikenan dama yanzu waɗansu wanda ba sa son sun yi ta fitowa suna ƙarya zanga-zanga haramun ne munafiya ina ka gani annabi ne faɗa ka faɗi cewa kawai in akwai wani ɓarna a cikin ta ga ɓarnan da kake gujewa amma ba da sunan ka fito ka ce haramun ba ba kai ne mai haramtawa ko mai sharawa a shari'ar musulunci ba inda akwai ɓarna ka faɗa ga ɓarnan a gyara in akwai daidai ka faɗa ga gurin daidai da yanda ya kamata mutane su yi ba ku fito kuna yi wa mutane ƙarya dama yanzu sun zauna tunda sun ce ba sun zanga zanga burin su a ce dama an samu wannan rikicin saboda kawai su fito su ce ai dama mun gaya muku ka gwammaci ƙasar ta rushe mutane su shiga cikin halin haula idan dai ka fito a ce kayi gaskiya dama na faɗa wannan wani irin tunani ne ke damun mutanen mu kaga malami da sunan malinta ya hau kan mimbari bai san me yake faɗa bai ta jararo ƙarya faransa ta shigo kai ka shigo da faransa A ina kaga mutanen faransa yaushe kwana uku ne fa da fara zanga-zanga kwana uku ne da fara zanga-zanga amma kun fara faransa ta shigo kai ka shigo da ita a ina kaga faransa da Allah mutane ku dinga kuma yanda zaka gane yanzu abubuwan da yake faruwa masu fitowa suna daga jijiyan wuyan an je an sace wa wasu kaya ba ma burin a sacewa kowa kaya ko a fasa kayan kowa to amma masu wannan maganan masu wannan maganan kun ga yadda suke daga jijiya akan an sace wasu kaya kun ga suna daga jijiya akan abin da yake faruwa a zamfara na kashe mutane da ake kun ga suna daga jijiyan wuya akan abin da yake faruwa a wani yanki na katsina a wani yanki na naija mutane ku to marasa gaskiya kawai malam ku ku ku ku auka dole ne ka zama malami ku dinga ƙarya duniyar ku ba ku santa ba kana magana ahe dama an gaya mana me wani ahe da Allah da annabi ku dinga dawo da hankalin ku da Allah da annabi in za ku yi wannan ƙauyancin ku dinga cire rigan malinta ka fito kawai ka sa yan singiletin ka kai ƙaryanka kai ƙaryanka dama ba ɗauka kai malami bane ba ɗauka kai malami ba ne amma kawai ku dinga ma mutane ƙarya haka kawai ka je ka ɗauko babban gana. faransa ta shigo ya gaya maka yaushe aka san malami da irin wannan abu yaushe aka san malami da irin wannan abu ba daidai ba ne da Allah da annabi irin waɗannan malaman da Allah da annabi ku ja bakin ku kunsho muna addu'a waɗanda suka yi asara a cikin wannan zanga-zangan wanda wasu ɓata gari suka je suka yi musu asara Allah ya mayar musu da ah, abin nan Allah mayar musu da dukiyarsu Allah mayar musu da dukiyarsu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mayar musu Allah ya ba su hakuri wanda suka rasa rayukansu Allah ya gafarta musu sannan muna ba da shawara shawara na karshe shine a matasan mu ku hakuri ku danna zuciya abin da yake faruwa yanzu wasu sun riga sun bata manufar wannan zanga-zanga sun riga sun bata manufa mu abin da muka ce dama idan har za a yi matasa sun dage sai sun yi to su tabbatar sun yi shi bisa yadda doka da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada ba tare da fashe-fashe ba ba tare da ƙona wa gwamnati wani abu ba ba tare da rikici ba to amma an shigo yanzu an bata wannan abun to ku sani waɗanda suke dama eh, ba su samun wannan abun sun samu hujja a hannunsu na in ma kashe ku ne za su iya kashe ku saboda in kun fito ko da a zanga-zanga yanzu na zaman lafiya ne za su ce to ai an fara da rikici ko ma rikici kuka fito yi don haka in ma harbe ku ne za su da haka muna fatan ku yi haƙuri ku zauna a gidajen ku yi haƙuri ku zauna musamman garuruwan da aka fara sabon rikici ku yi haƙuri kowa ya zauna a gidansa kowa ya zauna a gidansa ko kuma waɗanda kuke fitowa da sunan malam da ya yi kaza sai ku zuba ruwa a ƙasa ku sha dama abin da kuke so ya faru kenan ina to ya faru da kuma da kuma manufanku da kuma manufanku amma mutum kana nan ka je ana kallon riganka ka je ka dabo tumbi kana yawo taf taf taf kaman zaka ayo ka zo ko ta ina ka ci ka koshi wani yana nan bai da shinkafa mudu ɗaya a gidansa amma kana zuwa kana ƙarya mafi muni kuna sako annabi a cikin abu kuna to haka annabi ya haka annabi ya gaya maka ka fito munafiki kai ka koshi wani ka hana shi ya koshi haka mu shawaran da muke ba wa gwamnati a nan dai muna ba wa matasan mu shawara a daure yanzu an riga an ɓata manufar kowa ya zauna kowa ya zauna a gidansa ya yi haƙuri ya yi haƙuri muna kiran gwamnati muna ƙara roƙo mutane suna cikin wani hali suna cikin wani yanayi a fito a yi musu adalci a ji roƙon da suke yi a sassauta wa mutane gwamnati mun ji ana ta ƙoƙari a yi nan a yi nan a taɓo wannan zai yi sauƙi a ce za a kawo sauƙin rayuwa amma dai duka abubuwan da mutane suka yi listin a duba musamman fuel subsidy ɗin nan a dawo mutane da shi a yi ƙoƙari a sama mana tsaro a arewa a buɗe wa mutane boda fuel subsidy din nan shi kaɗai in an karya shi dalar nan aka karya ta za a ɗan samu sauƙi gwamnati muna roƙo ko da da ƙarya don Allah ki fito ki ce zaki zaki ga abubuwa za su sassauta za a samu sauƙi ko da da ƙarya muna roƙo muna kuma addu'a Allah tabaraka ta'ala ya ba ƙasar mu zaman lafiya da lafiya da kwanciyar hankali albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke mana dukkan fitintunu ya ɗauke mana dukkan eh, wani abin da muke tsoro daga ƙarshe kullum muna ba mutane shawara magana ta gaskiya guda ɗaya ne ba wani wanda za ku ah, za ku zo ku ce za ku ƙara da sunan malinta zai ku bari ya ƙara yaudaran ku ya dinga gaya muku ra'ayinsa sai kuma ya ɗora ya ce haka annabi ya ce saboda ya san kuna kawo ƙarya ya jingina wa annabi kar ku bi ku zamanto wayayyu akan gabar da za ku dinga bin malamin ku zamanto wayayyu akan abin da za ku dinga bin malaman ku da yawansu waɗansunsu ba duka ba waɗansunsu da yawa ƙarya suke cutar da ku suke yi da sunan addini ƙarya suke yanzu kamar wannan malamin ba ƙauye na gwamnati kawai yana na akan mimbari dama faransa an ce za ta shigo ta shigo a ina ka gani a ina ka gani wannan magana fa magana ce ta intelligence wanda za su yi wannan maganan ba karamin manyan security bane wanda suke ƙasa a kunshe za su iya yin irin wannan magana amma kai kawai kana nan a wani ƙauye a can wani lungu cikin gombe kawai ka fito kana cewa faransa ta shigo waye gaya maka haka ake yi libya ana zuwa kwankwasa wa mutum ajiye mai buhun shinkafa da buhun madara da katan din madara da katan din lipton da katan din siga yanda ka san gidansa aka kwankwasa aka ajiye ƙarya ƙarya kana malami kana ƙarya munafiki kana malami amma kana ƙarya kuma magana ce ta gaskiya har yanzu ku tambayi waɗanda suke zaune a libya libya har yanzu da halin da take ciki tafi yan tafi halin da najeriya take ciki yanzu to waɗannan kuma su zamanto su ne malamai al'umma da su mutanen mu suke bi ba dole kawai mutanen mu arewacin najeriya a dinga mai da su gidadawa ba a mai da su ƙauyawa irin waɗannan su zamanto su ne jagororinku su kansu kana ma da aka sa da wanga sun uwa kamar yadda muka saba mun sama tambayar mafarki daga kabiru daga ƙasar libya yake cewa malam ina yawan mafarkin haƙorina sun cire to wannan littafi kamar yadda kuke gani ga shi shine tafsirul alam na ibn sirina wanda mafarkin da muke fassarawa a rubuce yake a cikin wannan littafin to za mu baka fassarar mafarkinka insha Allah kuma duk mutumin da ke da fassarar mafarki zai iya tura mana a wannan lambar kamar haka 08163376966 insha Allahu rabbi bayan fassara mafarki za mu baku waɗansu addu'o'i cikin sunayen Allah wanda in ko rike in Allah da Allah zai biya muku bukatun ku ya ce mafarkin da nake yawan yi malam shine ina yin mafarkin haƙori na sun faɗi haƙori na ya cire ibn siri ne ya ce fassaran faɗuwan haƙori mar'a fil manami wanda ya gani a cikin bacci anna asnanahu lallai haƙoransa sakadat alal ardi sun faɗi a ƙasa e fa haza yadullu ala bi ajalihi wannan yana nuna cewa a mutuwan wannan mutumin ya kusa faduwa hakori kaga ta faɗi a ƙasa to yana nuna cewa mutuwar wannan mutumin ya kusa amma kuma da bambanci da ka taba bakin ka je babu hakori. in dai sun faɗo ne a ƙasa yace to yana nuni ajalin wannan mutumin ya kusa sai malam ya ce amma man yara fil manami anna asnanahu qad sakadat jami'aha walakinahu lam yaraha ba'da ma sakadat fa ya dullu ala mauti ahadin min aqrabihi min aqribaihi amma wanda ya mafarki anna asnanahu lalle haƙoransa sakadat jami'aha gabaki daya sakadat jami'uha gabaki daya sun fado walakinahu lam yaraha amma bai gansu ba ba da ma saka bayan sun faɗo ɗin sai ce fa haza ya dullo ala mauti ahadin min a aqaribihi wannan yana nuni a bisa wani makusancinsa zai yi wa fati wani makusancin wani makusancinsa zai menene zai yi wa fati amma kuma idan kai mafarki babu haƙori a bakinka shi kuma fassarar shi babu ne ba ka ga faɗowansu ba ba kuma sun faɗo ga baki ɗaya ba kawai wasu wuri a cikin haƙoranka babu su amma baka ga faɗowansu ba sai ya ce asnani ya dullo alal kaufi kaga babu su ne kawai yana nuni a bisa ma wannan mafarki zai shiga cikin tsoro min faqadani eh, min faqadi zai rasa wani abu saminin mai girma mai mahimmanci au shaksin azizin ko kuma zai rasa wani dan uwan shi ko masoyin shi mafi kusa wannan shine eh, fassarar mafarkin da wannan bawan Allah ya yi mana to alhamdulillah yan uwa daga cikin addu'o'i wanda suka zo cikin sunayen Allah kamar yadda Allah yake cewa wajen al asma'ul husna da'uhu biha to sirrin da zamu ba ku shine sirrin almu'izu, duk mutumin da ke yawan karanta almu'izu bayan kowace sallah kafa talatin da man dawa ma ala zikrihi duk wanda ya mai yana yawan karanta shi talatin da ja'alallahu fi ja'alahu Allahu fi markazil izzi Allah zai sanya wannan mutum ya kasance a matattaran alkhairi ɗaukaka za ka samu ɗaukaka a rayuwarka ka ringa karanta ya mu izu sunan Allah ne 33 bayan kowace sallah wa auda a fi qulubil kalki haibatahu Allah zai sa duk inda ka je kurjininka sai kowa ya girmama ka za ka rinka samun haiba da kurjini a cikin al'umma duk inda ka shiga an bai ko sai sunan Allah na gaba a arrafi'u arrafi'u to shi ma ana so ka ɗauki wurdinsa talatin da uku ka rinka ya rafi'u ya rafi'u ya rafi'u amma shi kwana bakwai za ka ɗauka sallolinka guda biyar ka yi ya rafi'u ya rafi'u wata sallah ka rinka yin talatin da uku insha Allahu rabbi Allah zai ɗaukaka ka a wurin shi sannan a wurin al'umma za ka samu daraja sai malam ya ce yarfa umanta wallahu ila ufiqil ah, ah, muqarribina Allah zai ɗaukaka wanda ya jibanci karatun ya rafi'u ya rafi'u zuwa dacewan mutane wanda suka samu kusanci da Allah kama ya duman a asahu ila asfal lina kamar yadda Allah ke ƙasƙantar da masu saɓan shi zuwa ainihin ƙasa mafi ƙasƙanci to in kana karanta ya rafi'u duk inda kake aiki zaka samu ɗaukaka a wurin aikinka duk inda kake karatu zaka samu ɗaukaka fahimta a cikin karatunka to sai sirrin da za mu ba ku na gaba ne za mu ba ku sirrin za mu ba ku sirrin za mu ba ku sirrin ya basidu ya basidu ya basidu shi kuma sirrin ya basidu sunan Allah ya basidu kamar zakarahu wa kana sahiba himmatin sadiqatan basadallahu rizqahu duk mutumin da yake yawan karanta shi ma talatin da uku bayan sallah Allah tabaraka wa ta'ala zai shimfiɗa masa arziki shi wannan addu'a in kana zaka samu arziki sosai wa ahya kalbahu. Allah zai raye zuciyar mai yawan yin wannan ya ba su ya ba su ya ba su wa azala hammahu Allah zai kusan maka da bakin cikin ka wa gammahu manyan bakin ciki da kananan bakin ciki wa ahabbahu kullu man yarahu duk wanda ya ganka kuma sai ya ji yana sanka waɗannan ainihin sunaye ne na Allah wanda Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha mun ba ku ainihin addu'o'in su in ku rike kuma insha Allah rabbi za ku sama dacewa ga mai neman karin bayani ko kuma fassarar mafarki ko abin da ya shafi abin da ya shafi harkan addu'a ko abin da ya shafi harkan istikara idan ka nemi lambar nan 0816337966 za ka iya kira direct ko kuma kamar magana ta whatsapp insha Allah rabbi za mu ba ku daidai gwargwado abin da Allah ya ba mu